sai in ji damuwa in na sa abinci a gaba sai in kasa ci in na ɗebi ruwa sai in kasa sha kushi wannan ita ce damuwar sai maza Allah ya ce wannan ce kira mata kai wannan tunanin ya ce eh a lahira bakin cikin kila ba za mu zana guri ɗaya bai ce eh sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da shi karka damu almar'u ma'aman man ahabba mutum yana tare da wanda yake so a wata ruwaya ne ce masa an ta ma'amal a habbabta kai kana tare da wanda kake so ya bawan Allah karka da to kaga wannan mutum sai ya samu nutsuwa sai ya zama ashe wannan ciwon ya damu sauran sahabbai ma manzo Allah yana faɗin wanda sai suka samu waraka sai Allah ya karfafa magana da cewa mun yi illaha war rasula wa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفي بالله عليما sai Allah ya ce a karfafa wannan magana ta annabi almar'u ma amal ahabba sai Allah ya ce duk wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah to ranar kiyama fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihi Allah yana suna tare da wanda Allah ya ni'ima a gare su sai ya ce minan nabiyina suna tare da annabawa wasu na suna tare da siddiƙai irin su sai na abubakar wa shuhada suna tare da shuhada irin su sai na hamza wa salihin suna tare da managartan bayi sai Allah ya tsoha suna na ula'ika rafiƙa wannan abota ta yi kyau to kaga ashe sahabbai burin su bukatar su duniyar su da lahirar su shine su jime suna tare da annabi shi yasa kullum Allah yake musu tambihi da cewa wa alamu anna ku rasulullah ku sani lalle manzon Allah yana cikin ku dan a nuna girman tarayyar su da manzon Allah to kaga wannan kadai in ka duba dan uwa sabon da suke tare da shi suna ganin shi a duniya daya a ƙasa daya a gari daya a unguwa daya a masallaci ɗaya suke sallah suna tare da shi kullum su shiga su fita su je yaƙi tare su je aikin hajji tare su ji umara tare amma duk da haka kwaɗayin su ba sa so su rabu to kaga ashe a yau a rayuwar mu ta yau mu da mu zamani da shi ba sai aka ce an samu wata yar kafa ko wani dalili ko wani aiki wanda in an yi yin aikin zai sa a samu kusaci da shi kuma aka ce yanzu muna kan aikata wannan abun dan uwa me zamu yi banda mu gode wa Allah ta'ala alhamdulillah Allah mun gode maka to wannan shine sakamakon wanda yayi kokarin raye sunna daga cikin sunnuna annabi man ahaya sunnati fa ka annama ahayani wa man ahayani kana mai sannan ita walima nuna wa Allah godiya ne akan wata falala da Allah ya maka idan Allah ya maka ni'ima Allah yana so ka gode in in in yama ni'ima ka gode to zai kara ma wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartu la azidannakum Allah ya ce in dai kuka gode wa nima to zan ƙara mu Allah mun gode Allah ka ƙara mana a sannan gashi alhamdulillah a cikin irin gode da ake ana ta karatu na alkur'ani mai girma kaga wannan duka na cikin godewa Allah sannan an yi shi ne don dalilin aure-auren da za a yi a gobe wannan kadai Allah zai ji daɗin hakan an haɗu ana karanta littafin mai sarki littafin alkur'ani littafin da babu irin shi kuma ba za a yi irin shi ba littafi ne guda ɗaya tilo wanda ya bambanta da sauran littafai gaba ɗaya wanda idan muka duba kutubus samawiya Allah ya sauke guda ɗari da guda hudu ɗari da hudun nan in ka ɗauki hudun kan wanda ƙur'ani ya bayyana sunansu kai tsaye akwai zabura ta annabi dawud akwai attaura ta annabi musa sannan akwai linjila ta annabi isa sannan ga alƙur'ani mai girma to kaga wannan hudun kaɗai in ka ɗauka sayyidun dukkan littafan sai zama shine alƙur'ani mai girma sai zama baya shi littafin alƙur'ani shine littafi ɗaya wanda Allah ya bashi tsaron da bai ba sauran da littafai gaba ɗaya ba yanzu a yau in aka ce ka nemo linjila ta annabi isa wanda aka sauke an haɗa ka da aiki in aka ce ka nemo attaura ta annabi musa an haɗa ka da aiki ka nemo zabura ta annabi dawud wanda aka bashi an haɗa ka da aiki ko ka samo kila an jirkita su saboda ba su samu tsaro ba an jirkita su dama haka kuma yuharribuna kalima an mawadihi yuharribuna al-kalima min ba'di mawadihi sukan caccanja abin da ke cikin at-taura saboda bai samu tsaro ba gashi maganar Allah ce amma kuma sukan jirkita amma alqur'ani ba a shi daga bawa annabi Allah ya ce kwantar da hankalin akan wannan qur'anin karka damu komai ayi shi dai ba za a taba shi yadda kai ma ba wanda ya sai taba ka to haka littafin da na baka ba wanda ya sai taba shi sai Allah ya ce inna na zanna zikir wa inna hula hafizu muka saukar maka da alqur'ani yi ka. lalle mu ne za mu ba qur'anin tsaro mu ga wanda zai zo ya taba shi la yatihi al-ba'ilu min bayni yadayhi wala min kalbihi ta gaba gare shi barna bai zai zo ba haka ta baya gare shi ba wanda ya saya ka alqur'ani barna yau shekara sama da dubu da ɗari hudu da wani abu amma kuma shi din ne idan ana yin sai ka ji kamar yanzu aka sauka Allah ya bashi tsaro hizbinsa 60 da surorinsa dinnan ba wanda ya sai taba inda za ka rubutu alƙur'anin ka kawo shi gaban alaramma kana darasin shi inda za ka cire ɗan ba kamar yadda ke sama ya zama nan guda ko nan mai da, yanzu nan ɗaya daga cikin alaramomi za su ce wannan ai ba nan guda ba ne bacin mai da ita ƙasa inda za ka sa ja a gurin alibbaki kaga ka haɗe maimakon yankawa ka haɗe kuma yankakke ne yankakke ne sai ka masa ja ka haɗa yanzu ne yawa za su ce a wannan ai baki ne sara ba ne har ma dan a sa abin a ranka sai ya ce sagatari sara shi yankakke ne haka wajen alif ja shi ma inda zaka sa alif baki ka raba sai a ce a ah, haɗe su man abin nan haɗe su man ai alif ja ne sai a ce can mene ai alif ja ne dan fulani ne a gurin samar shi sashi dan me dan abu alqur'anin tsaro har ma baka harfin din su kila akwai su turabu kaga akwai mai baki akwai mai ja sai a ce maka a'a ai wannan da ka taba ba haka yake ba gyara shi gyara shi sai su maka turabun namli turabun radi turabun namli turabun nabai sai a ce maka duk wannan jani ne ba ba bukatar baka baki a wurin in gaba da kake so sai hada maka sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba sa wai ma'ana ana son ja na tsakanin wannan radawa ce ce da ba irin wannan duka hanyoyi ne na ba Alƙur'ani mai tsaro inna nahnu nazzalna zikr wa inna lahu lahafiz dan mu tsare kayan mu ba wanda ya sai bata shi a hakan sa inda zaka cire wani alif daya ka ce baka yarda da shi ba duk tunin Alƙur'ani ɗaya kawai zaka cire ka ce baka yarda da alif ɗaya ba to mutum ya zama kafiri in ba Alƙur'ani ba ba littafin da yake da wannan makama gashi alif ne a kira ba za ka ji shi ba amma akwai shi irin su wala audahu irin su aula azba hannu ga shi ga alif amma ba za ka ji shi ba kira ga shi a makale jikin labalibin amma ba za ka ce aula azba hannu ba aula azba hannu amma ba za ka ji shi ba to inda za ka ce ba ka yi da shi ba sai a ce ka yi da qur'anin gaba ɗaya ba da za ka yi kuskuren rashin kawo shi sai a ce samun shi to haka ba yadda za a jirkita shi shine littafi ɗaya tilo wanda in kana karanta shi ana fidda kai daga zunubanka lokacin da ka kai fagen ka haddace shi to Allah zai ce ba kai mai hadar ba iyayenka da suka haife ka su aikata duk abin da suke so ba za a rubuta musu a alhaki ba saboda ɗansu ya haddace alqur'ani wanda da ka haddace alkur'ani ya zubi cin a ranar alkiyama duk wani mai aiki sa tana da limit duk wani mai aiki akwai iya aljanna shi in ya shiga shi kenan zai tada akwai nasaba da shi amma ban da mahaddacin alqur'ani shi mahaddacin alqur'ani a kiyamar ma Allah zai ce qur'anin je ka nemo mai karanta ka zai zo ya kamo hannunka ya ce bismillah ka san da sai ce ban san ka ba zai ce ni ne qur'anin da kake karantawa ba dare ba rana saboda haka Allah ya bance tan ka zo mutum sai zaka tafi ce ai ka dauke ni a duniya ni ba yanzu san dauke ka shi zai ɗauke ka ya kai ka inuwar al'arshi za da ba wata inuwa sai wannan akan kujerar zinare sai ya ɗaura ka sai ya kawo kambe na zinare hula zinare sai ya ɗaura maka aka sai Allah ya ce neman mu iyayensa guda sai a je a nemo mahaifiyar shi da mahaifinsa in an kawo sai a ɗaura mahaifiyar a kujerar dama mahaifin a kujerar hagu sai a sa musu hular zinare sai mahaifin ya tambayi mahaifiyar ina muka samu wannan daraja ita ba ta tambaye shi ina maka samu wannan makamin shi qur'ani shi zai ce musu ai kun ci albarkacin dan ku ne da kuka haifa kuka sa a makarantar alqur'ani har ya haddace alqur'ani ni ne alqur'ani ku zauna a nan in an gama hisabi ni zan jagorance ku kai ku aljanna anan za su zauna duk hayaniyar alkiyama mai qur'ani ba ruwan shi shi kawai kallo zai sha a nan idan aka gama sha'ani na ubangijin ya gama lissafin su shi mai alqur'anin in ya miƙe sai Allah ya ce me kake so in yi maka sai Allah ya ce kai min komai ai sai qur'ani mai qur'ani ce kai min komai sai ya ce a'a ka faɗa dai abin da kake so sai Allah ya ce to bari na baka ceton mutum 70 a wata ruwaya zai ce na baka ceton mutum dubu saba'in ka cece su ku ji aljanna tare sai ya hau in zai tafi sai Allah ya ce akan hanyar ka ta zuwa aljanna na sakkare ma duk wanda ka gani a hanya in yayi maka kama hannunsa ku tafi aljanna tare na baka cetonsa banda wancan dubu saba'in din ba banda wancan dubu saba'in to idan ya je shi aljanna shi daban ce shi ba za a ce ulukul jannata bane a shi za a ce masa ikra wartaki warattil karanta ka hau ka yi ta karatu fa inna manzilataka lalle gidanka inda akhiri ayatin ta karabuha yana nan ƙarshen ayar ka ta ƙarshe alqur'ani alƙur'ani za ka yi ta buga alƙur'ani ne kana tafiya kana tafiya kana tabarin mutane a ƙasa aljannar ba ƙarshen bango na ƙarshe inda ka je iya karatun ka iya aljannar ka in izin ka ashirin ne aljannar in izo ashirin tana in izo talatin ne akwai aljannar in izo talatin in izuwa hamsin ne haka in yan hamsin da kai ne ma akwai gidansu amma shi ne sittin ga katan su ga ta manzan Allah dan Allah dan uwa me zai ma wanda ya cewa to shi ya saka ma i ai ma da har aljanna akwai tukuriya sosai kwa a nan in ya shiga dan in ya shiga aljannar shi mai shi mai alqur'ani akwai inda malamin mu yake gaya mana cewa kai mahadacin alqur'ani in ka dauke sa ka bashi yarka kawai ka dauke yarka ka ba mahadacin alqur'ani wannan din ba nasi bane malamin mu ne yake gaya mana yace idan ka dauke yarka ka ba wa makarancin alqur'ani a cikin dangin wannan yarinyar sai ya samu mutum saba'in yan wuta sai Allah ya ce a canza su zama yan aljanna albarkacin mutunta mahadacin alqur'ani saboda ka bawa mahaddacin alkur'ani yarka ka duba irin wannan falala dan uwa matsayin alqur'ani ya kai har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran da kanshi imam muslim ya kawo hadisin cikin sahih sa sai ya kira ya kira wani sahabi sai ya ce ka zo in karanta maka alqur'ani ka ji ba annabi ba ya kira wai shi ce ka zo in karanta ma kuma shi wannan da zai karanta wan yana ɗaya daga cikin mahaddata guda takwas ko bakwai ko shida bisa sabanin malamai wanda su ne kaɗai mahaddata a zamanin annabi yana zaune sai ji ubayi bin ka sai kira shi ya ce zo in karanta ma alqur'ani wannan bawan Allah ya yi mamaki